Luba ta saki baki tana mai mamakin canzawar Hajiya Saude. Ga baki ɗaya ma ta kita nutsu ta fahimci me take nufi. Luba ta buɗe baki za ta yi magana Hajiya Saude ta dakatar da ita cikin tsawa haɗi da tun karo ta gadangadan. Kar ki kuskura ki wata magana. Ba na son jin kalaman ki na tada hankalin nan. Na fuskanci bakin ki na haila bai da tsarki kwata-kwata. Fice min a gida tun ban na ka saki ba wallahi. Ba tare da Luba ta ta kara cewa komai ba ta fice a falon Hajiya Saudan ta shiga motar ta zuciya fal nadama da a ce ba bata wasaude maganar abin da ta gani ba da duk hakan bata faru ba ita kuma mamaki ne ya hana ta yin shiru Hajiya Liba ta fita a falon Hajiya Saude ta dawo kan kujera da ta tashi ta zauna zuciyar ta far tashin hankali da ta san tashin hankalin da bata san na me ba Allah ka raba ni da mugun ji da mugun gani Saude ta faɗa zuciyarta Saude ta faɗa a zuciyarta yayin da take mugun harbawa. Sam ta mamanta yaushe ta ambato sunan Ubangiji a gaba. Sai yau, hankalin Hajiya Saude ya ki kwanciya. Dare yayi ta kasa bacci a daren, ta kira Abulle wanda bata dawo ba har yanzu. Ta sanar da ita kaf yadda suka yi da Hajiya Luba a yau din. Hajiya Abulle ta ce, "Oh, oh ki ce matsiyaciya yanda bata da farin ciki, haka take so ke ma ta saki a damuwa kamar ita." da sanyin murya sau da ta ce ke dai bari a bulle baki ɗaya ta sa ni da na sanin haɗuwar mu haduwar mu da ita da ban san ta meye ba kin ganna nan ko abinci na kasa ci yau na kasa bacci ciwa ta yi fa har miji na ta gani da mai cikin wannan kalmar ita ta hana ni kwanciyar hankali a bulle zuciyata ta ki nutsuwa tsoro nake ji tsoron da ban san na meye ba agen ta ce ta ga wata farar yarinya wallahi hajiya zuciyata na cike da tsoron yarinyar nan mai dafawa saraki na abinci tiran da na fara ganin ta nake jin tsoro hajiya abulita ta shi umar murmushi insha Allah sai ta zama a bar tsoronki har abada abulli ta faɗa a zuciyarta daman tun can tana zaune da saude ne kawai amma tana cikin hassadarsa hassadarta sosai tiran da ta ga al-mukuri'a ta san cewa akwai matsalar zamanta a gidan domin kin yarinyar ya ɓaci sannan boka ya sanar da ita komai ita ta hana bokan sanar da saude halin da ake ciki ta narka masa mugayen kuɗaɗe dole boka ya ja bakinsa ya shiru ya gaya wa saude komai ke gudana a gidanta abule ta san komai hatta da cikin da ke jikin almukuri'a duk ta sani boka na sanar da ita komai ke gudana Tintini tana zaune da Saude ne kawai saboda tana karuwa da ita sosai amma zuciyarta na cike da zallar bakin cikin halin jin daɗin da Saudan take ciki da kuɗaɗen da take samu a gun Abdul ko kwatansu Hajiya Abulle ba ta samu Abulle na cike da bakin cikin hakan wasu lokutan takan kasa bacci ma ki kwantar da hankalinki ba komai ke bakin san yadda kika gama da saraki bai dace da ko daucin ki a kansa ba saraki fa naki ne na har abada ai boka ya gama mana komai cewar abulle da ta shiga kwantarwa da saudi hankali da iya baki ne amma saudin gani take yi ba mai santa kamar abulle a duniya baki daya har suka yi sallama ita da abullan zuciyar saude bata nutsu ba da asbahin fari ajiya saude ta tara kan ma'aikatan matan gidan amma banda almukuri'a wanda ta tashi da ciwon kafa yau Kafkafafuwan na ta ma ciwo suke mata jiya nan Abdul ya kwana ɗakin ta yana ta aikin mammatsa mata kafafuwa ta bar shi ne dan bata da wanda zai mata babu wanda zai matsa mata kuma tana buƙatar hakan duk maitarsa sam bai samu ta bashi kanta ba sai sai tsiyaya jelarsa ke ta yi haka ya kwana ya tashi hajiya saude ta shiga tambayar ma'aikatan matar cewar cikinsu wake da ciki kaf sai da gabansa ya faɗi jin wannan maganar musamman ma jumalo, wanda sai da hantar cikinta ta kaɗa ta shiga tunanin ta ina maganar wata na da ciki a ma'aikata ya fito hajiya saudi ta bincika kan ma'aikatan babu mai ciki nan take ta kore su suka koma bakin aiki ta kore su suka koma bakin aikin su jummalo na barin fadin hajiya saudi ta nufi fadin almukuri'a tana zuwa ta ga abdul jalal don haka ta kasa samun damar gayawa almukuri'a ta yi taka tsantsan saboda asiri na dab da tonuwa jummalo ta rinka zuwa ɗakin almukuri'a ko za ta ga abdul jalal benin amma sam ya ki barin ɗakin ko a zahar da la'asar ma duka ɗakin ya yi su sai nan nan yake yi da almukuri'a san ba ta jin daɗi amma ba ta nuna wa Abdul ba saboda ta san tana nuna masa ba ba ta da lafiya zai ce su yi asibiti da daddare karfe goma da minti hudu Abdul ya rufe almukuri'a da ya ya rufe mai ya rufe almukuri'a da magiya haɗi da roko ya dan ya dinka roko kan roko ta bashi almukuri'a ta tuna da yanda ya rinka jigilar ta yau ya rinka mata tausar jiki da kafafuwanta ko tunanin matarsa ta je faɗinsa bata gansa ba baya yi sai aka ci sa'ar ma bata je ba tausansa ya sa ta bashi jikinta yau da kanta ta hau kansa abinda bata taba yi ba oh ba zan karasa ba sai mu je gaba karfe sha 11 daidai Hajiya Saude na zaune a falon ta na kasa jimawa nan falon jiya ma a nan falon kasan Saudan ta kwana ko wanka ta kasa yi yau kalan kalaman Hajiya Luba kawai ke mata yawo a kanta wani tunani ne ya zo mata cikin brain anya tambayin da ta gani a jikin yarinyar nan ba cikin da Luba take gaya mata bane kuwa anya kuwa Saude ta faɗa a bayyane ina so in ga yarinyar nan yanzu gaskiya Saude ta faɗa haɗi da mikewa ta har yana rawa ta ɗauki wayarta za ta kira Lare ta ce ta kira mata yarinyar sai kuma ta fasa ta fice a falon kamar ana ziga ta kafafuwanta ko takalmi babu kanta ma ba dan kwali daga ita sai gajeren riga mid color ta bacci ko gwiwar ta rigar ba ta gama rufewa ba ta wuce ma'aikatar gidan suna kallon ta cikin hanzari ta nufi dakin da yake mallakin almukuri'a ne sitan tiri na kallon ta ta nufi dakin almukuri'a hankali tashi hakan yau hakan ya mummunar fadarwa da capsulitis din hankali da gani sun san ba alkhairi bane sa ta nufar hanyar da suke da tabbacin ɗakin almakuri a za ta je tun kafin ta karasa ɗakin wani irin mummunar faɗuwar gaba ya same ta ba ta taɓa jin irinsa ba sai yau tamkar ana ingiza ta ta nufi ɗakin almakuri a gadan-gadan tana isa bakin kofar ɗakin kaf ta ya mutu faɗuwan gabanta suka yawaita misil-misil ɗin idanuwa kaf suka fito misil ɗin ta kaf suka fito waje ihu ta ji ihun ihun nan na daɗi in namiji na kusantar mace wasu kalamai ne suka faɗo kunnuwanta daga cikin ɗakin ina son ki ina son ki wash waye waye waye waye da bazan iya karasawa ba tashin hankali saude ta kulle idanuwan da ta sake buɗewa dan gani take yi mafarki take yi Jalalu mijina ta faɗa muryar na rawa tuni ma ta fara jin wani irin jiri na kwasarta yana neman yarfar da ita kasa nan take ta jike sharkab da ruwan zuba anya Jalalu na ne saude ta faɗa yayin da take kara jiyo kukan daɗi kuma tabbas muryar mijinta ne nan take ta ji wani kullutu mai matukar girma ya cika mata zuciya ta dafa sai cin zaitun zuciyarta tashin hankali da take ciki wallahi ba zai misaltu ba tunda uwarta ta haife ta bata taba shiga tun bata taba shiga tashin hankalin da ta shiga ba a yanzu ko numfashi da kyar take ji take yi kamar numfashinta zai kwace mata a hankali a halin da take ciki yanzu za ta iya kashe kanta ma gaba ki daya saboda tashin hankali da bakin ciki mutuwa zan yi yau ta faɗa wandando hawaye masu azaba suka wanke mata fuska nan take fuskar ta kara jajawur ba tare da ta ankare ba ta tsinci kanta da tura kofar ɗakin ta shiga tsakiyar ɗakin tundum kamar an hankada ta haske ne sosai a ɗakin dan shi dan shi bi hawanta in ba haske har fitilu ya sa aka kara wa ɗakin nata saboda yafi fi son yana yana yi yana ganin fuskarta ko yana ganin jikinta sannan suna fesin kofar shigowa ne idanuwan almukuri ana rufe sam ba su ji shigowarta ba saboda wani irin daɗi dukkaninsu suke ji ballantana ma abdul jalal ai shi yana ijib ma can can can hajiya saude na faɗuwa ɗakin idanuwanta suka sauka akan alhaji bulaman abdul jalal da ke cikin jikin almukuri'a ah, yana ta wutsul-wutsul yana mata watso mm, mm, mm, tashin hankali nan take ta ga tolin cikin almukuri'a ah, tabbas koda bata ga fuskar Abdul ba yadda ta ji maganganun sambatansa da kuma yadda ta ga kafafuwansa da kayansa a ciki ya ba ta tabbacin shine domin in yana in yana aiki da karfi yake yi to haka ma yake yi wa yarinyar yanzu ya rike mata duwawo duka biyu sai gwatso kawai yake mata nan take idanuwan saurayi suka lumshe brain din ta ya juye zuciyarta ta dunkulo tashin hankali da bakin ciki nan take hajiya saude ta fasa wata iriyar kara sai dai kaf gidan sai da kaf gidan ya amsa ginin gidan ma sai da yayi girgiza saboda karar da ta yi ba yar kaɗan ba ce nan take saude ta zube kasan ɗakin warwas ta na fitar da bakin ruwa wannan uwar karar da saude ta yi ita ta dawo da almukuri da abdul duniyar daɗin da suka afka ba su ba kaf ma'aikatan gidan sai da karar Tata ta isa ga kunnuwan kowa hatta da masu bacci ma sai da karar ta tashe su a bacci kowa duk suka bi suka rude suka firfito waje suka yi cirko cirko haɗi da tambayar security me ke faruwa security da suke a gegece su suka ce ba su sani ba su ma nan security suka fara zagaye gidan don bincika ihun nan na menene iyakar zagayen su ba su ga komai ba suka dawo bakin gate inda sauran ma'aikatan mata suke suka tsaya cirko cirko kowannen su a tsorace yake matan suka kasa komawa dakunan su saboda tsoron karar da ta almukuri ana dawowa hayyacin ta idanuwan da suka sauka akan saude da ke zube kasan tiles din dakin sai bidda bakin ruwa take yi a bakinta ta kalli kofar shigowa dakin ta ganta buɗe mantawa suka yi suka bar kofar ɗakin buɗe amma ba su cika barin kofar buɗe ba sai yau daddara ta ci gida tsananin tashin hankali mara misaltuwa almuguri'a ta shiga yayin da Abdul Jalal bai ankare da me ke faruwa ba shi je kawai ya ji kara amma bai motsa ba har yanzu Alhaji Bulaman sana cikin mm, mm, mm, cikin sassarfa a ta zare jikinta daga jikinsa haɗi da miƙewa tsaye tana faɗin kenan ta gamu ta faɗa cikin tsantsar tsagwaran tashin hankalin da ya wuce zuciyarta ta shafi kaf gangar jikinta hatta da ɗan cikinta daina wurgawa yayi saboda tashin hankali da ta shiga baki ba zai misalta ba nan take jikinta ya haurawa Abdul ya mike tsaye yana mai tambayar ta me ya faru shi san bai ga Saude da ke yashi a tsakar ɗakin ba Almakuri'a ta nuna masa inda Saude take da yatsa bakinta ya mutu sai rawa kawai jikinta ke yi nonuwan nata da ya kalla kudu ɗaya ya kalla arewa kamar silifas a kasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya kawo ta ɗakin nan Abdul ya faɗa daidai idanuwansa suka sauka akan saude da ke zube kasa bakinta na ta kara fidda bakin ruwa mai yawan gaske ta mutu Almukuri ta faɗa cikin bebanci ta fashe da wani irin kuka na zallar tashin hankali ko kwalla babu a idanuwan da saboda masifar masifar da ta yi matsifa hankalin Abdul ya kuma tashi ga almukuri ana kuka ga saude a yashi a kasa cikin hanzari ya saka kayansa ya kare so ya ciccibe saude yayin da jikinta ya sake kamar ta mutu haka ya kara tada wa Jalalu hankali sai ya shiga tunanin ko dai ta mutu ne nan ya shiga kokarin ficewa da saude a hannunsa da ba dan shi din namijin gwagwarmaya maya bane da bai isa ya ɗauki saude ba ko maza biyar aka tara da kirsi ya ɗaukar hajiya saude almukori ta sa hijabi duk ta haukace za ta biyo shi waje ya ce ki koma ɗaki ki kwantar min da hankalin ki kin ji nan bakin kofar ɗakinta ta je ta tsaya tashin hankalin da take ciki ba zai misalta ba Abdul ya nufi parking space da Saude a hannunsa ma'aikatan gidan mata da suke niyyar juyawa daga bakin gate suka ga Abdul dauke da Saude duk suka gwalo manyan idanuwansu security ma suka suka matso suka watso ido suna mai tambayar kansu yau me ke faruwa ne a gidan Ahmad na ganin Abdul ya fito da Saude a hannunsa tuni ya je ya dauko ka kafin mashi Abdul din ya karasa bakin space din da ita Abdul ya sata a gidan baya yana sata a cikin ta ya kara sakewa bakinta na ta kara fidda kumfa kumfa na bakin ruwan da ya rasa na menene daga bakinta Abdul ya shiga mazaunin mai zaman banza zuciyarsa na kan almukuri'a Ahmad ya ja motar suka fice a gidan tare da wani private hospital Ahmad ya kai su mafi kusanci da gidan suna isa aka kawo aka kawo gadon daukar marasa lafiya aka dauke ta zuwa cikin emergency room din asibitin nan take doctor suka taru a kanta don gano me ke damun ta? Abdul na zaune a kujerar wajen emergency din da saurayi take Ahmad na zaune kusa da shi Abdul Jalal yayin shiru yana nazarin me ya kawo Saudi dakin almukuri'a bai sani ba amma yana da tabbacin ta ganshi turmi da tabarya shi da almukuri'a hakan jene ma yayin sanadiyar shigar Saude da take ciki a yanzu yayin sanadiyar shigar Saude halin da take ciki a yanzu Allah sarki almukuri ana Abdul ya faɗa a ransa saboda tunowa da da yadda ya baro ta ya san tana cikin damuwa shi fa damuwar yadda ya baro yarinyar ya fi masa damuwar Saude da ke emergency yanzu an kasa gane kan gabanta kaf ma'aikatan gidan suka hau cece kuce domin sun ga inda Abdul ya fito da Saudi wato bangaren ɗakin almukuri'a suna da tabbacin ma daga ɗakin almukuri'a ya fito da Saudi a hannu kamar matacciya kowa ya kasa daurewa abin da ke cikin ta kaf ma'aikatan suka shiga maganganu kan me ya kai Saudi ɗakin almukuri'a kuma me ya samu Saudan ne da har ta suma kowa ya shiga furta albarkacin bakinsa suka kara so kofar gid suka ci gaba da maganganun gulmar da square kowa zuciyarsa tar sai addu'a suke yi a ransa Allah dai ya sa saudan ta mutu Jumalo san bata bi ta kan maganganun da ma'aikatan ke ta yi ba, hankalinta na kan almukuri'a don haka ta sallale ba tare da sanin kowa ba ta nufi ɗakin almukuri'a. Zuciyarta na harbawa da karfi da karfi ta san akwai babbar matsala yau dinnan. A kofar ɗaki ta ci karo da almukuri'a kallo ɗaya Jumalo ta mata, ta fahimci tana cikin tsananin tashin hankali da bata taɓa ganin ta a makamancinsa ba almukuri'a ta zuba wa Jumalo idanuwa. Ta zallar tashin hankali Jumalo ta shigo ɗakin ta kama hannun almukuri'a ta zaunar da ita a gefen bed kana ta koma ta rufe kofar ɗakin tana mai bin ɗakin da kallo ta dawo gefen bed din ta zauna haɗi da cewa ki kwantar da hankalin kin ji duk da ban san me ke faruwa ba amma ki kwantar da ki dan Allah ko dan cikin da ke jikinki kin ji Jummalo ta yi maganar cikin muryar kwantar da hankali. Almukuri ta sauke ajiyar zuciya da ke cike da tsananin damuwa. Ta ji daɗin kalaman Jummalo duk da sam ba ta ga shiga kwanciyar hankali da ta ce ba saboda tana hango tashin hankali da ke gaba wanda ta san kanta sam ba zai ɗauka ba. Jummalo ta rinka mata ta rinka mata Jummali ta rinka yi ma almukuri a kalaman kwantar da hankali sai da ta ga ta ɗan natse kana ta tambaye me ke faruwa almukuri bata bata rage mata komai ba sai da ta shaida mata komai yanda yawa kana har ta da sex ɗin da suke yi da Abdul ba ta boye mata ba da yadda suka ji ihu suka ga mutum kawai ya yashe a tsakiyar ɗaki duk da almukuri bata bata sani ba amma ta san sau da ta gansu ne ra'ayil aini hakan ne ya sa ta sumewa jumalo ta sauke ajiyar zuciyar zallar tashin hankalin da ya so ya zarce na almukuri'a ya Allah Jummalo ta faɗa zuciyarta kamar ta fito waje dan tsabar bugun tashin hankali. Ta san akwai babbar matsala gaba, san bata nuna wa almukuri'a akwai matsala ba, don ta kara kwantar mata da hankali. san hankalin almukuri'a ya kasa kwanciya, ta san Saude ba mutuwa ta yi ba. To tabbas in har Saude bata mutu ba ta san sai ta kashe ta ita. Wannan magana ta san dole ce abu ɗaya take gudu dan cikinta da da a ce ma ita kadai ce sai ta zauna kawai a yi yadda za a yi tana son ɗan cikinta san bata son wani abu ya same shi tana alfahari da cikin jikinta ta gwammace da wani abu ya samu ɗan cikinta gwara ita ya same ta suna nan zaune har karfe ɗaya jummalo na kwantar mu da a hankali da kalamai amma ina son almukuri'a ah, ta ji ta ki kwanciyar hankalin ta ji kwanciyar hankalin ba zai zo ba a cikin zuciyarta miƙewa ta yi ta nufi banɗaki ta yi wankan tsarki ta ɗauro alwala ta fito ta tadda jummalo tana nan almukuri'a ah, ta canza kaya ta sa hijabinta ta tada sallar nafila ta yi domin ta fi so ta gaya wa ubangiji damuwarta a halin da take ciki Allah ne zai iya kwantar mata da Allah ne kawai zai iya kwantar mata da hankali a zaune take akan sallayar daman tun cikin ta na wata bakwai ta kasa tsayuwar sallah a haka Jummalo ta dawo ɗakin ta same ta tana ta nafilfili Jummalo ta zauna a gefen bed ɗin da waya a hannunta daman da ta fice a ɗakin ɗakin ta taje ta ɗauki waya don kiran Kande ta shaida mata me ke faruwa ta mata kiran duniyar nan amma wayar ta a kashe sai tashin hankalin Jummalo ya karu saboda bata san ya za a yi ba yanzu ta san dai zaman almukuri a gidan ba zai ci gaba da yiwuwa ba in ba haka ba kuwa lamarin zai haifar da ɗa lamarin ba zai haifar da ɗa mai ido ba jimmalo ta rinka kiran Hajiya Kande ta ji shiru har zuwa karfe uku gashi ita Jummalo bata iya message ba balle ta tura ma Hajiya Kande ta yanda za ta gani in ta kunna wayar ta ta kira ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jimmalo ta faɗa ita kaɗai ta san irin mugun tashin hankalin da take ciki ita ma ta ajiye wayar ta miƙe ta nufa toilet ɗin almukuri a ta ɗauro alwala ita ma ta dawo ta da sallar nafila ita ma nan kusa da almukuri a sallar jummalo ke yi amma sam hankalinta baya jikinta har asuba suna kan dadduma sai yanzu almukuri ta fara jin kwanciyar hankali a zuciyarta saboda ta gana da mahalicci ki je ki kwanta ki bacci cewar jummai jummalo da ta yi maganar bayan sun idar da sallah almukuri ta ce to domin tana buƙatar bacin ta tashi ta haye kan gadonta tana mai sauke numfashi hankalin almukuri ya dan kwanta ba kamar ɗazu ba ta rufe idanuwanta kamar tana bacci amma ta kasa bacci so take ta yi baccin amma sam ta gaza yin sa da jimmalo ta ga idanuwanta a kulle sai ta shako bacci ta yi don haka ta miƙe ta bacci a ɗakin hannunta rike da wayarta sai kara dialing din lambar hajiya kande take yi amma shiru har jimmalo ta isa ɗakin ta tana kiran lambar kande amma shiru ta rasa ya za ta yi ko ta kwanta dai ta san ba za ta iya bacci ba don haka sai ta bata don yin aikin da ya zama nata ta ga kan ma'aikatan gidan mata ba su fito sun fara aikin su ba ta nufi nata aikin za ta fara kenan wata Zulai mai aiki ta zo ta ganta ta ce karki aiki ki wahalar da kanki yau ni yau ai ranar hutu ce Saude ta rasu Jummalo ta zaro ido ta ce dan Allah ta rasu ne Zulai ta ce insha Allah muna fatan hakan na fi ku bukatar hakan cewar Jummalo da ta yi maganar a zuciyarta ita da Zulai ta ce mata Saude ta rasu ta sha ko ta rasin ne yanzu suka samu labari wuce ki kuma ɗaki ki koma ɗaki abinki ki huta cewar zulai jummalo ta koma ɗakinta zulai ma ta koma ɗakinta sai shewa take yi tana tafi tana rawa kamar karamar yarinya kuma babbar mace ce ta girme jimmalo, ma nesa ba kusa ba ko da jimmalo ta dawo ɗaki kasa bacci ta yi ta rinka kiran kande amma shiru sam kiran baya shiga jummalo ta kasa daina kira duk da tana jin wayar a rufe amma sai aikin kira take yi har wuraren karfe goma duk yadda ta kai ga son ta yi bacci sam kasawa ta yi ta ɗaura hannunta akan cikinta ta ji sam ya daina harbawa ya koma gefe ɗaya ya dunkule ta tashi zaune a hankali haɗi da dafe wurin da bebin ya koma ya zauna ta yi addu'a ta tofa a gurin saboda Dr. Musab ya gaya mata in har bebi ya daina motsi akwai matsala nan take hankalinta ya tashi abin ya zamar mata goma da ashirin ta kai minti talatin zaune tana addu'a tana tofawa cikin nata kana ta ji ya fara motsa mata ta sauke ajiyar zuciya nutsuwa kaɗan ta koma ta kwanta ta rantsa ido haɗi da addu'a ba jimawa bacci mai nauyi yayi awon gaba da ita ko awa ɗaya ba ta yi da yin bacci ba ta shiga wasu mugayen mafarka mafarkai a baccin nata saude take gani tana binta za ta kashe ta har ta zo za ta cika mata wuka kenan a ciki ta farka a matukar gegece kaɗan ya rage ta faɗo daga bed ɗin da take kai wata murya na ta ce mata ki gudu a gidan nan a mafarkin da ta tashi zumbur ta miƙe zaune ta jike sharkaf da zufa nishi kawai take da addu'a na tashin hankali dan halin kalanta yanzu ya kuma tashi akan tashin hankalin da take ciki sound din muryar mace ma sound din muryar wata mata ta mace take ce mata ta gudu ta gudu Allah sarki wannan kenan duka duka anan san ta sai ma haɗe da ku aka shi na gaba tancin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin wa take shi kashi na arba'in Saude ta kara dakawa labatsawa. Ki fitar min a gida na ce. Da ke da gaskiyar duk zan dunkule in duk kuli kulun waye waye a tsinin gindin waye waye abinda ba zan iya faɗa ba. Luba ta saki baki tana mai mamakin canzawar Hajiya Saude. Ga baki ɗaya ma ta kita nutsu ta fahimci me take nufi.